Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a ɗaya ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa wani hatsari da ya auku yau dinnan Juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar Sabiya ya yi sanadin mutuwar mutane takwas tare da ta wasu ashirin. A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu. Sannan wasu jirage biyu na sojojin saman ƙasar Koriya ta kudu sun yi karo a sararin sama a yau dinnan Juma'a a yayin wani atisaye. inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu ɗaya kuma ya ɓace. kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da jimami dangane da harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasa dauke da ɗaruruwan fasinjoji a tsakanin abuja zuwa kaduna lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla takwas waɗansu a ciki suka jikkata yayin da wasu kuma 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. wannan abubuwan duk wani masanin tsaro wanda yake bibiyar harkokin tsaro wanda ya san harkar tafi da harkokin tsaro a najeriya wannan abun ba zai ba shi mamaki ba za kuma mu ji cewa a yayin da al'ummar musulmi a fadin duniya ke shirya wa watan ramadan farashin kayan abinci ya yi tashin gauron zabi a kasuwannin yamai a jamhuriyar niger a jamhuriyar nijar din kuma aika aikar da 'yan bindiga a kan hanyar burkina faso zuwa jamhuriyar nijar ke yi ta fara jefa matafiya cikin halin zulumi gani yadda a wannan lamari ke kara tsananta a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Wani hatsari da ya auku yau dinnan Juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar Sabiya ya yi sanadin mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu ashirin a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta Sabiya RTS a takaice. hatsarin ya auku ne a wurin haƙar gawayin kwal na garin soko da misalin karfe biyar na safe gogon yankin rts ta ce wani sashin ramin haƙar kwal ɗin ne rufta kan mutanen ciki shugaban asibitin alexinac da ke kusa da wurin roger job zenodovic ya ce an garzaya da mutane 18 asibiti akasari da raunuka marasa tsanani rts ta ce akwai masu haƙar kwal 49 cikin ramin lokacin da hatsarin ya auku ba a dai ba da ƙarin bayani ba nan da nan A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu shugaba volodymyr zelensky ya kira janar janar din matsorata ɗaya daga cikinsu shine shugaban sashen tsaron cikin gida a babbar cibiyar harkokin bayanan sirri na ƙasar a yayin da ɗayan kuma ya kasance shugaban sashen bayanan sirri na yankin korson shugaban na ukraine ya ce shi bai da lokacin ɗaukar mataki kan waɗanda ya kira maciya amanar ƙasa to amma sannu a hankali za a ladabtar da dukkaninsu jami'an ukraine sun ce sojojin rasha sun kwace ton goma sha hudu na kayan agaji waɗanda aka yi jigilarsu cikin motocin bus goma sha biyu jiya alhamis a kudancin ukraine kayan agajin sun hada da abinci da kuma magunguna yau juma'a ana jira a birnin mariupol na kudancin ukraine a ga koshin rasha za ta mutunta alkawarin samar da wata 'yar maraba ta jin kai wadda za a yi amfani da ita wajen shigar da kayan agaji cikin birnin da kuma wajen kwasar jama'a daga cikin birnin har yanzu muna sa rai muna harmar dosar mariupol to amma har yanzu ba a tabbatar hakan na iya yiwuwa ba a cewar ewan watson wani mai magana da yawun kungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa a yau dinnan jama'a jiya alhamis dai sojojin rasha sun tsaida tawagogin kayan agaji da kuma motocin bus masu kwasar jama'a babban jami'in diplomasiya na ƙasar turkiyya meflod kafsugulu ya faɗi a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin jiya alhamis cewa ƙasar turkiya na ƙoƙarin sake kawo sassan biyu kan teburin tattaunawa an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. 'Yan Najeriya na ci gaba da jimami dangane da harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasa ɗauke da ɗaruruwan fasinjoji a tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane takwas waɗansu suka jikkata yayin da wasu kuma 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. To sai dai ƙwararru da ke nazari akan al'amuran tsaro a Najeriya na cewa hukumomin ƙasar ne ba sa aiki da shawarwarin masana kamar yadda ya kamata. Mahmud Kwari ya zanta da Detective Awal Bala batun. wannan abubuwan duk wani masanin tsaro wanda yake bibiya harkokin tsaro wanda ya san harkar tafi da harkokin tsaro a najeriya wannan abun ba zai ba shi mamaki ba dama akwai hasashen hakan za ta faru tuntuni kuma mun sha faɗa mun sha faɗawa gwamnatin tarayya mun sha faɗawa gwamnatin jihohi har da gwamnatin local gamma cewa dole ne a najeriya a harkar tsaro sai an ɗauki matakin proactive measures wato matakan gaggawa kafin matsalar ta zo a yi makan da karki a yi maganinta to amma najeriya reactive measures ake sai matsalar ta faru sannan a ce za a ɗauki mataki ita a harkar tsaro duk lokacin da sai matsala ta faru to ba security kake ba wani abu kake na daban na biyu mun riga mun faɗi solution tintini mun daɗe muna cewa najeriya ba ba za ta samu tsaro ba lallai sai an aiwatar da abubuwan nan guda biyu don aka aiwatar da abubuwan nan guda biyu za a samu saukin tsaro saba'in bisa ɗari a cikin harkokin tsaro da ake da shi wato na farko muka ce ai forest marshal jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka wanda ba su da aiki sai a dazuzzuka wannan lamarin da ya faru na jirgin ƙasar nan idan akwai forest marshal ba wannan labarin ba za ma ka ji wannan ba wannan abun ba zai taɓa faruwa ba sannan na biyu muka ce ai center for intelligence research wannan center idan akwai ta abubuwan da za su faru wata uku za a yi bincike za a gano menene zai faru kuma za za a faɗi ya za a yi maganin abu wayannan abubuwan guda biyu su najeriya take bukata kun daɗe kuna magana forest marshal ɗin nan kuma kamar watakila gwamnati bata kai ga ɗaukar mataki ba yanzu ga abin da yake faruwa menene a wannan gaba ya kamata kuma kun tasi muna su ne da cewa su taimaki najeriya su taimaki mutanen najeriya su taimaki talakawan najeriya amma da masu kuɗin cewa a daure a kalli shawarorin nan namu wato idan ba a ɗauki matakin proactive measures to gaskiyar magana cewa wata rana ma jirgin saman ma ba zai shigo ba Kamar wata rana har airport din ma za a zo a ɗauki mutane amma hana shiga jirgin saman ma kwata-kwata da suna da bom ɗin da su dasa ne su tara jirgin ƙasa akwai wanda iya wannan tunanin da ana tunanin ma suna iya tara mota ne suke iya tara mota daga bayan suka fara tara jirgin kasa abin da yake daurewa 'yan najeriya kai shine ya za a yi wannan abu bayan sallar isha'i da almuru misali kuma da safe a je a tara hanya to ai abin da yake faruwa ba a da cikakken tsaro a dazuzzuka ba a da control da dajin ai a daji suke zaune ta daji suke fitowa an sun kawo mutane dajin suke shiga da su to dan me gwamnati ba za ta wace dajin ta zama ita cike da iko da dajin ta ba in ba ka da iko da dajin dajin ka to gaya min abin da za ka iya yi a ciki ai duk kasashen da suka ci gaba wayanda suke tsaro ya inganta a can wajen dajin su suka sami iko da dajin su shi yasa suke yanda suke so a harkar tsaro shi yasa tsaron su ya inganta da zarar baka da iko da dazuzzukan ka to baka da iko da ƙauyen ka wanda bai da iko da ƙauye kuma bai da iko da birni to kaga kenan matsala ta faru Detective Awal Bala kenan mai sharhi kan lamuran tsaro. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da ci gaban labaran. To Hanifa wasu jirage biyu na sojojin saman kasar Koriya ta kudu sun ci karo a sararin sama a yau dinnan jama'a a yayin wani atisaye inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu shi kuma na hudu har yanzu ba a ma san inda yake ba a cewar hukumomi. 'yan kwana-kwana sama da talatin da masu ayyukan ceto sun fara binciken inda jirgin ya faɗo a cewar kafar labarai ta yonhap wadda ta samo bayanai daga jami'an kwana-kwanan hatsarin ya faru ne da nisan kilomita shida kudu da karamin filin jirgin sama na kt1 da ke birnin sachon na kudu maso gabashin kasar da misalin karfe ɗaya da rabi na yamma agogon yankin a cewar rundunar sojin saman duk da ƙoƙarin ceto rayukansu da suka yi matuƙa jiragen uku sun mutu sannan ɗaya kuma ya ɓace a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani ta ƙara da cewa ta kafa kwamitin binciken gano musabbabin hatsarin da kuma ɓarnar da ya haddasa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasar mali da ƙawayenta da su sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake daɗa nuna damuwa kan cin zarafin bul'adama da sojojin ƙasar ke yi a yakin da suke yi da masu da'awar jihadi. Yayin da ya amsa cewa masu tsatsauran ra'ayin sun yawaita hare-haren da suke kaiwa, Antonio Guterres ya kuma gaya ma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yaƙi da ta'addanci da Mali ke yi ɗin kuma na haifar da mummunan sakamako ga farar hula a wani keɓaɓɓen rahoto da kafar labarai ta AAP e ta samu jiya Alhamis. Ina mai jaddada muhimmancin nauyin da ya rataya a wuyar ƙasar na amfani da duk ikonta wajen ganin ana aikata daidai da kuma tabbatar da cewa matakan soji da take ɗaukawa ciki har ma da waɗanda ƙawayenta ke ɗaukawa sun kasance kan ƙa'idar ƙasa da ƙasa a cewar shugaban na majalisar ɗinkin duniya. A ƙarshe jiya Alhamis shugaban Tunisia Kai Said ya ce ba zai gudanar da zaɓe cikin watanni uku bayan rusa majalisar dokokin ƙasar a wannan satin ba wanda wannan mataki ne na farko na salon mulkin kama karya bayan da ya tura akasarin madafun dimokuraɗiyya can gefe jam'iyyu daga ɓangarorin dimokuraɗiyyar ƙasar ta tunisiya da kuma ƙungiyar kwadago mai ɗimbin tasiri a ƙasar sun yi nuni da kundin tsarin mulkin ƙasar wajen buƙatar shugaban ƙasar ya gaggauta gudanar da zaɓe bayan da ya ce zai rusa majalisar dokokin kasar ranar laraba ban san inda suka samu irin wannan fassarar ba a cewar sa'id a bidiyon ganawarsa da firaminista najda budan da aka sa da dare a shafin facebook na shugaban kasar jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce amurka ta yi matukar damuwa da rusa majalisar dokoki da sa'id ya yi A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda zai kai mu jamhuriyar Nijar. a yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke shirin watan azumi ramadana farashin kayan abinci ya yi tashin gauron zabi a kasuwannin yamai a jamhuriyar niger sai dai 'yan kasuwa sun ce tsadar kayan abincin ba abu ne da niger kaɗai ke fama da shi ba domin sauran ƙasashen duniya ma na fama da hauhawar farashin kayayyaki yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga niamey a duk lokaci irin wannan na azumin ramadan musulmi kan gudanar da shirye-shirye na musamman domin ganin azumi ya zo musu a cikin sauki da kwanciyar hankali muhimmi daga cikin abubuwan da suke tanada shine kayan abinci a bana farashin kayakin masarufi da dama ne tashin gwamnan zabi a kasuwannin birnin yame daban-daban al'amarin da wasu ke cewa ya jefa al'umma cikin wani hali na kaka nake yi musamman ma masu karamin karfi ina abubuwan da ake amfana da su cikin watan azumi duka sai tashin gwamnan zabi dauka daga hatsi ana amfani da shi kwarai cikin watan azumi sannan ga sukari ana amfani da shi cikin watan azumi sannan ga abin da ya shahi mai da sauransu ana amfani da su cikin watan azumi ga kuma shinkafa babu abin da za ka je ka saya yadda ka saba sayan shi wata azumi da ya zo ya linka linkin ba linki mu dai mun zuwa ma gwamnati idanu sannan mun zuwa ma 'yan kasuwan idanu 'yan kasuwar birnin yamai sun ce tsadar rayuwar da ake fama da ita a wannan lokaci abu ne wanda za a iya dangantawa da matsalar tsaro da annobar coronavirus da wasu manufofi na gwamnati kaga yau sanin kowa ne cewa wannan matsala ta tsaro don ta shafi eh, aikace-aikace da muke yi misali na bisa gonaki da bisa garka kaga wannan dole zai saka abinci ya zama ya yi karamci ko kuma abubuwan masarufi ya sa sun yi karamci shi kuma duk abin da ya karamci to zai zama ta kudin shi ya hawa na biyu eh, akwai wanga al'amari na covid sa'annan kuma kaga nan ga wannan reform da an ka zo an ka yi ta misali bisa ga harkan eh, tattaro tva ta wannan mashin kin wanda ake ce factor certificate kuma sa'an nan ga wannan matsala ta ukraine kaga yau kamar yadda kuke cewa duniya ta koma ta hannu duniya ta koma gari daya ba dai kaga inda rasha take amma ka diba abin yau ya shahe mu sikir tu azumi bai zo ba ka gani an kai har jika talatin da dala dari maimo kwanakin na wala ya yi kyada bido an kai jika talatin ba dala dari nan tun da ka auna da ba jika da arba'in ne kaya bai sauka shinkawa an kara amma bai kai wannan ba zama hali yau mutum suna samun jika goma da dala dari to sai da bangaren kayayyakin lambu waɗanda ake samun karuwar amfani da su a lokacin ramadan ana iya cewa al'amarin ya zo da ɗan sauki idan aka kwatanta da barawar haka a cewar masu gudanar da wannan sana'ar gaskiya ga yanzu dai ga ɗan hali na ɗanyen kayayyaki ba mu ga wani abu ba wanda a da tsada ga halin dai yanzu ko ga halin dai yau dai babu wani ɗanyen kaya wanda a da tsada tun da zaka kama tun daga timat tonka albasa eh, kwambitar duka ba ba su abu ne masu tsada ba tun da bara a haka kilon kwamfutar yana wajen dala ɗari amma yanzu na kasuwa kilo guda guda ma dala sittin ake sayar shi kenan gaganin ma an samu motar guwa ko ba su siya ba domin rage wa al'umma daɗin tsadar rayuwa cikin watan na ramadan gwamnatin nijar ta ɗauki wani mataki na rage kuɗin haraji ga wasu kayayyaki da aka fi amfani da su a cikin watan musamman masu ga da garin fulawa da man kuwa da dai sauransu yusuf abdullahi ta skar voa daga nyamai jamhuriyar niger a kan batun tsaro kuma aika-aikar da 'yan bindiga a kan hanyar burkina faso zuwa jamhuriyar nijar ke yi ta fara jefa matafiya a cikin halin zulumi ganin yadda wannan al'amari ke kara tsananta a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna wakilin muryar amurka a yamai sulaimu mumini barma ya yi hira da wani dan jarida abdulrazak ibrahim da ya yi bi hanyar wagadugu zuwa birnin yamai kuma ya ce lokaci ya yi da jami'an tsaro za su raka motoci daga wannan kasa zuwa wancan don kare matafiya daga irin waɗannan hare-haren bura ta da muka shiga ta burkina faso bayan an kare binciken da aka kama shiga muka takardunmu sai an ka ce muna mu dan dakata kaɗan 'yan bindiga sun hito amma idan allah ya sa sun wuce sai mutai to wani da abu sababur shi ya kama labarin to ina mamaki ya za a ca a kilomita biyar da inda muke a ce 'yan bindiga sun hito sai na magana da wani ca su ba masu izinin su kai wa nari su ya kasu nan ne su ana da buda to kaga irin wannan inda allah bai sa wannan mai mutuwa zai haɗa mana ba to sai a ce kenan da mu haɗa kaga zo mu kenan hmm. daga lokacin da ka tafi dugu kuma ka dawo nan birnin yamai kamar ka ji labarin wani hali da aka yi a tsawon wannan lokaci da mun ka shiga a dawo muna motar ta mu ita an bindiga sun ka hartariya sannan sun ka tare gudan na sun ka kone da sun kashe mutane a cikinta bayan wannan kuma yayin da zan dawowa in an ka ci wannan mu tsaya wata mota na kiya ta taka ta tashi ita Allah ya sa motar bangaren dawowa ne ba bangaren tafiya ba ta taka na kiyar. sannan ka tsira bisa da kwashe wajen awa da wani abu sannan suna binciken kiyar da wadda ba tashi ba an kai data da wata tattar da mota an ka kwashe gawar da mota ta yi da mota ta lokashe an mai ta an kira saman titi an mai ta gehe hmm. irin abubuwan da ke wakana a wannan yanki na tsakanin nijar da burkina faso a taka fahimta menene ke faruwa ta'addanci ne ko kuwa a aika aikace irin ta 'yan bindiga da ke kokarin yi wa jama'a kwace to wallahi akwai duka kasa akwai su wani 'yan ta'ada akwai kuma wa'in ga 'yan zamani gari banza eh, wa'in ga banduna duka kilomita 540 ne tsakanin nijar da burkina faso akwai rashin ba da bayani ko musanyen labarai tsakanin kasashen biyu idan a ce ke burkina faso ke ji labarin yan ta'adda za su kare koko za su wani abu me yasa ba za ka ɗauki makwabta ki kasar nijar ba ita mata ɗauki mataki su kansu 'yan bindigar suna son labarai ga mazana karkarar nan kuma suna labari tsakanin su da awawaci da ba su da tsari suna da kokarin samun labarai ku da a gwamnati su kutum ba kuma idan ku domin tattara irin wannan bayanai ba don magance matsalar da kuke fuskanta wasu na ganin kamar lokaci ya yi da ya kamata a fara amfani da tsarin nan na yadda jami'an tsaro za su fara yi wa motoci rakiya a kan hanyoyin da ke tsakanin eh, niger da burkina faso hanya biyu ne masu shiga burkina tsakanin niger ita wacce ba batun ta rohe ta fara gurma yanzu wannan da ana saura kuma ana su hana mutane binta in sojoji niger sun kare kayo sun ka zo baki wata boda su tsaya su kuma burkina su dauka su karasa to ina jin idan an yi haka to wallahi za a samu ita kuma za a magance abin tun da ba a san da aka yaki ba kuma mutanen nan ba a san me suke so ba Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin wasu manyan jaruman Hollywood a nan Amurka. A lokacin da ake bikin karrama jarumai da fina-finan da suka yi fice na Academy Awards ko kuma Oscars, lamarin da har ya kai ga mari. Batun da kuma har yanzu ake ci gaba da cece kuce a kansa a nan Amurka. Sunana Mahmud lalu. kamar yadda aka ji a shimfiɗar shirin a ranar lahadi ne aka samu saɓani tsakanin jarumi kuma mawaƙi wato will smith da chris rock wanda shi ma jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai ta hollywood a nan amurka yayin da ake bikin karrama jaruman da suka yi abin a zo a gani na oscars da ake yi a duk shekara lamarin da ya faru ne a lokacin da chris rock cikin barkwanci ya yi ba'a a kan yanayin gashin kan mata will smith wato jeda wacce baya bayan nan ta aske kanta kusan talkwabo saboda wata larura da take damunta da ake kira alopecia kalaman barkwancin dai bai yi wa will smith daɗi ba nan take tashi daga cikin 'yan kallo ya nufi dandalin da chris rock yake gabatar da shirin ya wanke shi da mari wanda hakan wani abu ne da ba taɓa ganin irinsa a tarihin bikin na academy awards ba daga baya dai will smith ya ba chris rock haƙuri inda ya nuna cewa abin da ya yi bai dace ba yana mai nuna sa. to wannan lamari dai ya janyo cece kuce a daukacin amurka inda jarumai mawaka masana da masu bibiyar fina-finan hollywood kai hama da masana a fannin halayyar dan adam suka yi ta tsokaci a kai alhaji sani ma'azu fitaccen jarumi ne a masana'antar kaniwood da ke arewacin najeriya da kuma nollywood da ke kudancin kasar na kuma tuntube shi ta wayar tarho inda na fara da tambaye shi yadda ya kalli wani al'amari amma ya fara ne da yin bayani kan bikin na oscars wato dandali ne da ake bayar da kambun yabo ga manyan jarumai a duniya kuma Okas taro ne da duk duniya ake miliyoyin mutane suna kallo a talabijin taro ne da ake bashi matukar muhimmanci a cikin al'umma baki daya wannan abu an yi shi kusan a idan kowa da kowa shi wata abin ya ya ɗauki hankalin duniya baki daya abin da ya faru a wannan rana ah, ya ba kowa mamaki mutane ne sanannu a duniya baki daya wato will an san shi babban jarumi ne kuma wanda yake kan wasa ita suka cikin abin da kowa ya sani a kan wasu shi ne yadda yake da ah, san ah, iyalinsa kuma shi ma ta gefen chris chris rock shi mutum ne wanda duk wanda ya san stand-up comedy ya san yanayi ne na barkwanci a kan ba mutane da dariya amma ana yin amfani ana yin misalai da mutane ana yin misalai da harkoki ana yin misalai da abubuwa ya iya ɗauka a yi misalin da shi a ba mutane dariya kamar wani irin tasiri wani al'amari zai yi a fagen shirya fina-finai na hollywood abin har yanzu ana magana shi a nan amurka kamar ba zai kare ba eh wannan ba abin da zai kare da wuri ba abu ne da ina ga in ta ɗauro shekara guda nan gaba ma ba a yi misali da wannan abin da ya faru hmm. saboda ko da yake bayan abin ya faru shi ma ya bayar da sanarwa inda uh, hmm. ya ba su hakuri ya ba kungiyar da take shirya wata ɗin hakuri ya ba duniya ma hakuri ba gida. To amma kar a taɓa tunanin wannan abu abu ne da zai kare a cikin karamin lokaci. Saboda in ka duba ta wani gefe dole irin wannan taro ya zama na akwai tsari akwai tarbiyya akwai yadda ya kamata a tafi da taron. to eh, shi eh, wannan mari da wasu ke yi bai goce da irin wannan tsari da ya kamata a gani ba ai eh, waje ne da ko riga za ka sa sai ka zaɓi wacce tuxedo za ka sa da bokai da sauransu kuma waje ne da ake red carpet so zai da tarbiyyar shiga wajen da yadda kuma kalma cikan bin duniya ai waje ne na tarbiyya bai kamata a sami irin wannan faraka ko kuma tashin rai ya sa ka tashi ka yi hawa. sannan akan akan dandali hmm. a ce mutum za ka tashi ka hau mutum yana gabatar da wani abu har kai irin wannan ta'ata ka dawo ka zauna gaskiya in ma ɓacin rai ne ya wuce yadda aka nuna shi ya wuce gona da iri hmm. kuma a wani ɓangaren ya ka ga idan aka ce mutum ba shi da lafiya shin ya kamata a mai da shi abin da za ka iya mara sai ko kai barkwanci a kan abin da ya shafi rashin lafiya na mutum to wannan ma magana ce da aka daɗe ana yin ta ko kuma za a daɗe ana yin ta. Eh, a matsayinka na jarumi kuma mai shirya fina-finai da ba da umarni kamar wani darasi masu harkar nishaɗantarwa ya kamata su koya a wannan al'amari da ya faru. To, akwai darasi da da za a ɗauka. Alhaji Sani Ma'azu kenan fitaccen jarumi a masana'antun shirya fina-finai na Kannywood da Nollywood a Najeriya. To idan Allah kai mu a mako mai zuwa za mu ɗora daidai inda zai ba mu amsar wannan tambaya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin bakon namu alhaji sani ma'azu da julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu to bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. To za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Babandi Mamman bandi tare da Isuhu Suleiman Madattai da mamman sani dauda cinwaza da hamidu kalalabuwa da ali sarkin yaƙi daga ƙasar ghana da fatan na faɗi suna yin daidai inda suka ce muna dab da shiga watan azumin ramadana mai albarka muna kira ga 'yan kasuwa da ku ji tsoron allah ku sassauta farashin kayan masarufi domin talakawa su samu sauƙin rayuwa a wannan wata mai albarka sai saƙon abubakar lawal wanda ya ce don allah ma'aikatan gidan wannan rediyo mai farin jini ku taimaka ku isan min da sako na zuwa ga 'yan uwa musulmi na najeriya cewa ya kamata mu bi umarnin sarkin musulmi wajen ganin jinjirin wata da ɗaukar azumi gaba ɗaya ba tare da an samu rarrabuwar kawuna ba assalamu alaikum ya hausa muna jajintawa iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a kokarinsu na tserewa hare-hare a yankin karamar hukumar muya a jihar neja da fatan hukumomi za su tallafa wa iyalansu sako daga sani mai lange-lange ya wuri a ƙarshe sai sakon balkisu matar garba na hali kamba unguwar dogon rini kamba kebbi wacce ta ce muna kira ga 'yan kasuwa a najeriya da su dubi allah su sassautawa al'umma a cikin wannan watan azumin ramadana mai kamawa da fatan wannan kira zai kai kunnuwan 'yan kasuwar domin aiki da shi Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a To hanifa wani hatsari da ya auku yau dinnan juma'a a wani wurin haƙar ma'adanai da ke yankin tsakiyar sabiya ya yi sanadin mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu ashirin A jawabinsa na daren jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauke wasu janar-janar ɗin soji biyu daga mukamansu. Sannan wasu jirage biyu na sojojin saman ƙasar Koriya ta kudu sun yi karo a sararin sama a yau ɗinnan Juma'a a yayin wani atisaye, inda uku daga cikin matuƙa jiragen suka mutu ɗaya kuma ya ɓace. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai ma shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu da dauke da wani shirin yanzu a madadin ibrahim almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie elgresham gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu mr peter ni hanifa kabir isa nake muku fatan alheri bisalam